فإن كل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a yau muna 27 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1436 shine kuma a shida ga watan biyu miladiya 2016 ci gabar karatun na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ah, mun tsaya kan as-salatu fi safina insha Allah yau mu tashi kan al-qiyam wal qu'udu fi salatil layl haka ne ko sai yaqulu mu'allif rahimahullahu ta'ala al-qiyam wal qu'udu fi salatil layl tsayuwa da kuma zama a sallar dare yin sallar dare a tsaye ko kuma a yi ta a zaune so kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli laylan tawilan qa'ima wa laylan tawilan qa'ida wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'ima wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'ida ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yusalli laylan tawilan qa'iman yana yin sallah dare mai tsawo qa'iman a wa laylan tawilan qa'idan haka nan kuma yakan yi sallah dare mai tsawo kuma a zaune sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda a ruwayar shaqiq daga ita Aisha din Allah ya kara mata yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da daddare ya tsawaita sallah din kuma tsaye kamar yadda wannan kusan al'ada ce ta manzon Allah hadisai da yawa sun zo da suke nuna haka in ka ɗauko hadisin ibn mas'udin da hadisin fa Allah ya ƙara musu yadda hadisu abdullahi dan mas'udin ce yi sallah tare da manzon Allah annabi yana sallah ya zuwi annabi ya karanta fatiha sun maftataha suratul baqara sai manzan Allah ya bude baqara yana da kan ɗari za ya tsaya manzan Allah ya share baqara yace ne da kan zai yi ruku'u da baqara sai manzan Allah ya ɗauko suratul nisa manzo Allah ya gama da ita yace ina can zai ruku sai manzo Allah ya dauko suratu ali imran kuma izu goma da wani abu ko yace to da manzo Allah kuma yayi ruku'u dade wanda yayi arku'un ta kusa tsayuwar sa. sallallahu alaihi wasallam har ma a hadisi yake cewa sai da na na kusanta da yi wani mummunan abu aka ce ne kai nufin yace in tafiya ta kai da shi sallallahu alaihi wasallam wa kakkamanta yanda yake yin karatunsa kanat qira'atuhu kamar yadda ummu salama ta faɗa harfan harfa karatun manzo Allah harfi harfi da Allah yace ce qur'ana tartila wa zai fi kowa misalta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan kuma yakan yi laylan tsawilan qa'idan kamar yadda Aisha take faɗa wani lokacin kuma sai tsawo zaure mai tsawo amma kuma ba tsaye ba a Ka kaga wannan ke nuna halaccin kenan sallar dare ba ta farilla ba a yi ta me kenan a tsaye ko a yi ta a tsaye kamar yadda shauka shaukani ke faɗa cikin lilin alba ya ce wani dalilin da ke nuna halaccin yin sallah ta dare a zaune duk da annabi alaihi salatu wassalamu kamar da ka mana hadisin hafsa haka nan da hadisi ta kanta ummu na aisha din annabi sallallahu alaihi wasallam ta aisha take cewa lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan hatta asanna ta ce ban ga zalla yana sallah a zaune ba sai da ya shekaru ruwayar hafsa ta ce lokacin kafin Allah ya karɓe shi bai ma za bi amin saura shekara ɗaya kaga lokacin ya kai shekara 62 sallallahu alaihi wasallam banda shekaru ɗin kuma ga nauyi na al'amuran jama'a ko ga kuma nauyin wahayi ga kaza ga kaza ne shi kansa wahayi nauyi ne ba dan kadan ba isa Allah ce inna sanu iyalaka qaulan zaid ibn sabir yace wata rana cinya ta Manzara tana kan cinya ta kai manzo Allah wahayi sai sai da cinya ta uwa za ta kare saboda nauyin wahayi an tafi annabi wahayi yana kan dokinsa sai da kirjin dokin ya daki kasa yasa Aisha take cewa inda suke gane ane masa wahayi wanda yafi masa wahala ka jirtirce sa a a ka su jas yace a duk irin sanyin da ake gashi aka manzo Allah wahayi sai kaga yana wannan kaɗai zai nuna maka gane cewa annabawan Allah wato babu bayi da suka yi wa Allah da aka musu wanda an ce annabta sai ɗauka wani kawai abu ne ba wata wahala ba wani wato mafi shan bala'i a doron duniya su ne annabawan Allah ba wanda ya sha bala'in da suka sha ta ce wa kana idza qara qa'iman raka qa'iman manzo Allah ya kasance idan yayi karatu a tsaye raka qa'iman to sai ya ruku ma'ana idan yi karatunsa daga farko har ƙarshe a tsaye to yana tsaye kuma sai ruku normal dai kamar yadda kaga ana yin sallah to wa idza qara qa'idan raka qa'idan in kuma ya karatu a zaune zama tun da ya fara karatun har ya gama bai miƙe ba to kuma sai ya ruku sa kenan a zaune kaga shine yana yi a tsaye kuma yana yi a me kenan kuma yana yi a zaune sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muslim ya fitar da shi da abu dawud wa kana hayanan yusalli jalisan ce wani lokacin ya kasance yana yin sallah a zaune fa ya qara'u sai karatu wa huwa jalisun yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadara Allah yakunu 30 aw 40 aya idan ya kasance saura gwargwadon aya 30 ko aya 40 kama faƙara aha sai manzo Allah ya miƙe tsaye sai karanta aya 30 ko 40 din ba raka'a wa sajada sannan sai ya ruku'u ya sujada tun bai sanau ofin raka'atin saniya misala zalika sannan a raka'a ta biyu ma sai manzo Allah ya aikata misalin haka kaga wannan tana da bambanci da ta farko ko shi ma na hadisin Aisha ne Allah ya kara mata ita shi kuma wannan ruwayar danta ne ruwayar urwa ce urwa ibn zubair ko kaga dan asma ne asma kuma yar Aisha ce to ruwaya su ce daga ita Aisha din Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah wani lokacin yana sallah a zaune sai ya yi karatu a zaunan a zaune ya fara harama ya fara karatunsa a zaune to sai ya rage saura a karatunsa ya ruku'u gwargwadon aya talatin ko arba'in kai zan kai talatin ko arba'in din ma ka tsawaita ta kake gani shi wannan raguwa ce aya talatin ko arba'in kama to sai miƙe tsaye Faɗa ra'aha sai ya karanta wannan raguwar talatin ɗin ko arba'in ɗin a tsaye shi ne cewa huwa ƙa'im sun maraka'a sannan kuma sai ya ruku'u wasa jada kuma ya sujada haka yake to a raka'a ta biyu ma sai manzo Allah ya wannan na dama kun san sallar dare ya take masana masana ko duk da wuturi akan iya haɗe biyar akan iya haɗe bakwai har ma annabi ya haɗe tara to haka yake yi wannan irwar imam al ya fitar da ita da imam muslim alhafiz ibn hajar yake cewa wannan raddi ne raddi ne akan wanda yake sharɗanta cewa duk wanda ya fara sallah a tsaye to sai dai gama ta tsaye wanda ya fara zama sai dai gama a tsaye yace wannan raddi ne akan sa yace misali ashab min ulama al-malikiyya kamar a shabu cikin malaman malikiya za ga sa ne kake karantawa a cikin ahadari ko cewa idan mutum ya fara sallah a tsaye inda ya shiga da niyyar tsayuwa ba dama ya zauna wannan ƙaunin a shabu amma ibn qasim shi ma cikin malumin malikiya shi ya saba yana ganin halittun za ka iya fara ɗayan ka kuma zama to kaga wannan raddi ne kan wanda yake ganin shar'i ne in dai ka fara tsaye sai dai ƙara ya tsaye wannan raddi ne a kansa ya halitta ka fara ta a tsaye ka zauna kamar da kuma ya halitta ka fara ta a zaune kuma ka yi ne kuma ka miƙe wannan duk ya halitta wasu su masu ganin cewa ba dama ka fara sallah tsaye ka zauna ko ka fara zauna ka tsaya waccan ruwa ta fukur makaranta ruwa ya shaƙi daga aisha ɗin hadisin farkon makaranta ko shi suke yin hujja da shi to amma A'a, ibn hajar haka nan daga bayan su shaukani suka ce wancan hadisin kuma ba zai hana wannan hadisin ba suka ce domin hadisan fa yajma'u bainahuma bi annahu kana yaf'alu min zalika bi hasbi nishadi suka ce za a yi jam'in hadisan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata wannan ne gwargwadon nishadi sanda yake nishadi da yawa sai sallah ayaya a tsaye gaba daya sanan nishadin bai da yawa sosai sai ne ya fara tsaye kuma ya zauna ka kenan ya fa'alu haza taratan wa haza taratan wani lokacin manzo Allah yakan yi wannan kuma wani lokacin manzo Allah yi wannan kaga san ba sai karan da zaka ce wani bai inganta ba dukkanin su rayu ne ingantattu bal ruwayar ita urwa din ma zaka yi cewa ta ma fi wacce inganci saboda ni saboda ruwayar urwa ita ba alaiha bukhari wa muslim bukhari ya fadi ta muslim ya fadi ita amma wacce ruwayar ita ta shaqiq muslim ne da abu da suka fada ta ta fuskar tarjihi wannan ruwayar ta fi shi yasa shi kansa turmudi ya fitar da hadisin bayan ya fitar da waɗannan hadisan guda biyu sai sai qala ahmad wa ishaq wal amal ala kilal hadithai yace Imam ahmad da ishaq suka ce zai aiki da kilal hadithai da hadisan biyu sai turmudi yace ka annahuma ra'aya kilal hadisan sahihan ma'mula bihima sai turmudi yace a a a kamar dai waɗannan malaman guda biyu imam ahmad da ishaq suna ganin cewa da hadisan guda biyu sun inganta kuma hadisan da za a yi aiki da su kuma wannan shine kauli mafi inganci cewa inna ma sallar subahata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallan nafila qa'idan a zaune fi akhir hayati a ƙarshen rayuwarsa lamma asanna a lokacin da manzon Allah ya shekaru kaga wannan hadisi shi kuma sai nuna halaccin yin ta a zaune baki ɗayan ta wa zalika qabla wafatihi bi amin wannan ya faru ne kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi amin da shekara daya kamar yadda ya zo a ruwar ita kanta Hafsa kafin manzon Allah ya wafati da shekara daya kaga wannan sai nuna halaccin mutum zai iya yin sallah kenan ta nafila a zaune wannan ya halatta wannan ruwaya din Imam an-Nasa'i ya fitar da ita da Ibn Khuzaima da Abdul Galil Maqdisi a haka nan da Hakim Hakim ya inganta ruwaya din kuma Zahabi ya yi masa muwafaqa cewa ruwaya ce ingantacciya yanzu mun ji yana sallah a zaune ko to in zai sallah a zaune ya yake yi sai ya kawo wannan ruwaya kana yajlisu mutarabbi'a hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama mutaraddi'an zaman tarabbu'i zaman dan kuntukuru an san zaman dan kuntukuru ku zaman harɗi a kai kaka ce kai baka san dan kuntukuru ba ba akwai dai wanda dai anan za ka kalle su ka san ban san shi ba tunda sun taso lokacin da ba a yin kalambu din dan kuntukuru ba harɗi yake ba ya ɗaura dan kuntukuran a gabansa ya rike yan wannan madokan guda biyu to wannan zaman shi annabi yake in zai sallah azumi sai zama wannan zaman shine a matsayin ne kenan a matsayin tsayuwa in zai sallah a zama kenan kamar yadda ya zuwa hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Imam Abu Dawud ya fitar da shi tace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ta tace na ga manzo Allah yana sallah yayin zaman tarabbi haka na akwai hadisin Baihaqi da Baihaqi ya fi da shi hadisin Anas dan Malik Allah ya kara mata yadda cewa shi ma Anas dan Malik yana yin sallah a zane in zai zama sai zama rafiya. sai zaman haɗi wannan mal albani ce isnadin hadisin isnadi ne sahihi isnadi ne yi yadda sai malamai suka ce هذا يدل على استهباب التربع لمن a idan suka ce wannan dalili ne ko kuma hadisin na nuni kan cewa mustahabbi ne kenan ga dukkanin wanda zai sallah a ainihin zaune ya yi ne ya yi tarabbu sai ce wannan hadisin dalili duk da imamun nisa'i ya illanta hadisin ya ce hadisi yana da illa ya ce ban san wanda ya rawaito wannan hadisin ba ban da dawudul hafan amma da kansu ya ce wa huwa thiqatun amma ya ce wala asibu illa ko kuma la'asibu asibu hadal hadis illa qaba'u ya ce amma bana da tan wannan hadisin kawai face kuskure haka imamun nisa'i ya ce shi ya illata ruwaya da amma al-hafiz ibn al-jashkin talqisur habir ya kawo wani hadisin da ya karfafa wannan hadisin ta hanyar a hadisin ibn Khuzaimah ne ce da bai ta hanyar Muhammad ibn Sa'id ibn al-Asbahani wannan shi ma ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah din mutarabiya shi yasa mala albani cikin asar sifati salatin nabi yake cewa wannan ke nuna cewa hadisin ba wani kuskure a cikin sa hadisi ne ingantaccen hadisi wannan kenan ku to mala ya gama da wannan matsala ne sai matsala ta gaba as-salatu fi ni'ali wal amru biha yin sallah da takalmi da kuma ma yin umarni da ai sallah da takalma banda da rufa banda da yace wa kana yaqifu ahya hafiyan ahyanan wa ilan ahyana wani lokacin mazala yana waye sallah hafiyan ba takalmi a kafarsa yanzu kaga sunna ce ai ba takalmi ko yawwa wa ilan ahyana wani lokacin ko mazala yana waye sallah da takalminsa kaga yi ba takalmi sunna yi da takalmi ba menene shi ma sunna ne dan kakkaje mutane sun goge masallaci sun sa masallacin su kafin kawai ka zo musu da takalmi in suka fasa ma baki ba ruwa na masallatai a daya shi ne kawai yanzu gaskiya ba zai yi mutane an tsaftace masallaci an sa kafin an me an me ka zo kawai ka shigo mutane shi amma idan irin kan titi ne haka da makamantan wannan ko kai za ka yi a gidanka wannan sai ka yi sai ka yi tunda an samu alhamdulillah yi ba takalmi din sunna ne musamman za ka ce shine mafi yawan abin da aka yi kaga ba abin da zai sa a zo a yi daru kuma a ciki wannan hadisi na cewa annabi yana sallah hafiyan ahyana wa a ahyana hadisin ya kai hadin tawaturanci ya kai hadin tawaturanci a rai da gaske Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah kaga malam ma ya ce huwa hadisin mutawatirun kama karfa Tahawi yace hadisi ne mutawatiri kamar Tahawi ya ambata yace wa abaha zalika li ummatihi dan kakka dauka abin ya keɓanci manzon Allah kace kususiya ce domin ga ka'ida in manzon Allah ya aikata abu ba za ka ce kususiya bane sai an samu dalilin da ya nuna cewa abin kususiya ne amma al'asal duk abin da manzon Allah yi kawai ya hada al'ummar sa za tun tunda Allah ya ce da kalkan lakum fi rasulillahi uswatun shi sa ma sabar su ga manzon Allah yana yin usar ko sai kama kaga sun gaira abu kawai shi sa wani lokacin zaga Allah ya ambaci annabi shi kadai gaba kuma sai ka zamirin jami ya ayyuhan nabi idza dallaqtumun nisaa kaga ya annabi kada ka kira sai amma sai ce idza dallaqtumun nisaa kaga ba ka zamiri da shi kadai ba to manzo Allah ya hal ya halatta al'ummarsa fa qala manzon Allah yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai salla falyalbasna alaihi ya sanya takalmansa Auli ya yaqra'u ma bainar rijlaihi ko kuma ya cire su ya sanya su tsakanin kafafuwansa saboda me fala yu'dhi bihi ma ghayrahu domin kada ya cutar da wani sa su idan ka sa a dama akwai wani a ka zaka cutar da shi ko idan ka sa a hagu akwai wani a daman ka zaka cutar da shi sai ka ce ka sa ina bainar ka shi ne wani malamin yake cewa in an sace ba takalmi a masallaci kai ka jawo an ce ka sa a gaban ka to amma ya danganta yanayin masallaci da da irin yanzu ba ɗaya ba yanzu in ma za ka yaka sai dai kaɗan sa a ko sai dai kaɗan ɗan sa a to kaga wannan hadisin kamar shi yasa malamin ka ce wannan hadisin dalilun alasti babu salati bin ni'al ko fi na'alai wannan hadisin dalili ne da ke nuna mustahabbancin ai sallah da takalma duk da za ku ga anan takiri ne ko an ce ya sanya takalmin ko kuma ne ko ya cire su kaga me aka ba mutum takiri to za mu ga me isa muka ce istihbab saboda annabi alaihi salatu wassalam ai anan umarni duk da umarnin ya ba da zaɓi to amma ruwayar gaba ita malamai suka yi izina da ita sai ce wannan ruwayar ta nuna cewa a alal aqalla in baka ce wajibi a sallah takalmi ba domin ba za a ce wajibi ba amma dole a ce mustahabi ita ce ruwa da mu faɗa wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da banza hakim ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi wa akkada alaihi salata fihi ma ahyana kai manzon Allah wani lokaci ma ya karfafa wa al'ummar sayin yin sallah da kakalmi din ya karfafa kaga ya halatta ko don lokacin ma sai annabi ya karfafi ai sallah fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khaliful yahuda ku saba yahudawa saboda addinin da farkon aiko manzon Allah ya fi so ya dace da su ya saba wa me mushrikai tunda kaga su yahudawa da nasara ai suna littafi sokaki amma mushrikai ba su littafi sokaki shi yasa aka dan fi kusanci tsakanin musulmi da su a lokacin manzan Allah kan musulunci zama yana da ƙarfi annabi ya fi so ya dace da su ya saba Quraisha amma daga baya da musulunci yi ƙarfi sai zama Yahuda ma manzan Allah ya saba musu domin musulunci yana cin istiklaliya ne tasa musulunci yana cin gashin kansa girman addinin da matsayin addinin ya wuce zama yana koyi da wani ya wuce nan don musulmin daga yana kokari ya koyi da arne ko shi bai san darajar da Allah ya masa ba amma musulmi sai dai ai koyi shi ba dai je koyi da wani to manzo Allah ce ku saba yahudawa yace fa innam la yusalluna fi ali wa la kifafi manzo Allah ce domin su yahuda ba sa yin sallah da takalmin su kuma ba sa yin sallah da hukunci da ma yana cin abin da yahuda ba su yarda da shi ba ko ai sallah da hufi ko ai shafa akan hufi shi ya zago shi abu su yarda da hufi ba wannan ne sai zaga malamai suna sawo magana hufi cikin babun aqida zaga imamu tahawi a babun aqida ya kama magana hufi da yawa idan malamai suna magana a ƙida zaka sun kawo magana kofi saboda ne saboda ya shiga babu ƙida domin wata farka ta yi da shi ba kamar shi'a kaga dama kuma kowane tsuntsu gidan su yake dole ne ka koma asalin ka dole ne wannan tunda dama asali addini wanda yahudanci ne kirkire shi sai zaka kuma suna koma zuwa ga yahudancin su yanzu ga harkar azumi ba sa yin buɗe baki sai mai sai taurari sun bayyana kamar yadda manzala ce mu saba yahuda ba sa yin buɗe baki sai tauraro ya bayyana kaga su ma shi'a ba sa yin sai ya bayyana to wannan shine karfafawar da ma da yake faɗa san Allah yi kaga nan umarni ne kuma umarnin mai karfi umarni ne mai karfi shi zai suka ce to wannan ke nuna mustahabbancin ayi suka ce duk da abin da isa umarni al-aqaida al-amru yattabi al-wujub ka'ida umarni na me na hukunta wajibci in Allah ya umarni ai kaza ko manzo Allah ya umarni ai kaza al-asal wannan abun wajibi sai idan an samu karina da take juyar da abin da gabarin wajibi masalan annabi ya ce sallu qabala al-maghribi sallu qabala al-maghribi sallu qabala al-maghribi hadha amru wannan umarni ne ko amma sai ce liman sha kaga an samu wata karina ta nuna cewa umarnin ba na me bane ba na wajibi bane ya zama na musabaci dan annabi ya ce ga wanda ya ga dama duk da kakan iya samun umarni amma kuma ba ma mustahabbanci ke nuna ba umarni kuma yana nuna halacci wani lokacin ya danganta da inda siyaki ne da Allah ya ce fa idza halaltum fasadu fasadu ba umarni bane amma yana nuna wajibci yana nuna musabanci halacci yake nuna tunda Allah ce la taqtulu sayda wa antum horo. an hana kun cin harama ku kashe abin farauta ku farauta to sai ka ce idza halaltum yanzu in kun warware daga haramin ku ko sai aka ce fasadu me ake nufi sai ka je kai farauta dole ko musabi ne ka je kai farauta yanzu ya halatta kai farauta kaga umarni ne amma ne yake nuna wa halacci to wannan lokacin umarni na nuna haka to nan abin da isa umarnin bai zama na wajibi ba tun da gashi can annabi ya ba takiyi ya ce hadisin farko ko in ma ka cire takalman ko kai sallah da su kaga wannan shi nuna nan da annabi ce ku saba yahuda ku sallah ta kalmar ku umarnin ba na wajibi bane sai ya dauke shi a matsayin me kenan a matsayin mustahabbanci shi yasa shaukan shi ne al-awqar sai yace hadha aqwa indi yace wannan maganar ta fi karfi a guri kuma ta fi kamata a tabbatar gaskiya abu dauda ya fitar da hadisin da bazar hakim ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi wa kana rubbama naza'ahuma min qadamayhi wa huwa fi salati annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ma ya cire takalman nasu da kafafuwan sai na cikin yin sallah farko ya fara yin sallah din da takalma a kafarsa kamar yadda muka ji ya halatta a haka ko to yana cikin yin sallah kuma sai cire takalma thumma istamarra fi salatihi sannan kuma ya ci gaba da sallarsa kama qala abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu kamar yadda abu sa'id al radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yadda shi da baban sa yace sallallahu bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yaumi yace wata rana manzon Allah ya mana sallah falamma kana fi ba'd salatihi manzon Allah ya kasance yana cikin sashin sallarsa kenan ya raka'a daya ko biyu ko uku ana cikin sallah din kenan yayi wani ba'abi daga sallar bai karasa wani ba'abi kala an alai kawai sai ga manzon Allah ya shirya takalmansa kaga da ke kenan yake yin sallah fa wada'ahu ma an yasari sai manzon Allah da ya cire su sai ya sanya su a wannan baya karo da abin da na faɗa a baya ko abin da makaranta a baya cewa ka sa a gaban ka. annabi liman ne ba kowa a damansa ba kowa a hagunsa shi yasa manzon Allah sai ya sanya su a ina sai ya sanya su a hannunsa falan mara an nasa zalika yayin da mutane suka ga haka halaqu ne alam kawai suka cire takalmin su kaga abin da ya ba sabai ci gaba da samun matsayi daraja a gurin Allah annabi ya tsaya suna bincike wallahi ba zai yi ba sun ga ana sallah annabi ya cire takalmi ba tambaya kowa sai cire nasa kawai wallahi da mu ne manzon Allah wannan wallahi duk musibar da ake ciki din nan sai kaga kaya ce wani tattalin arziki ne kaza wani ne bai iya mulki ba ai an cire eh, tallafi an ne an ne an ne kai ka cire kanka tallafi ka ba laka wannan Allah mu gani duk wani abubuwan da ake kawai ana yi ne ka ce wani ne zai zama shugaban kasa matsala ta warware wani ne zai cire kaza wallahi tallahi wallahi duk ba ne maganin mu dawo kan tafarkin Allah da manzon Allah mu ga yadda Allah zai mana ubangijin da ya sa sahabbai suka yi rayuwa amintacciya rayuwa nagartacciya rayuwa ta aminci wai ba shine ubangijin yanzu ba shine kuma littafin da ya saukan musu ba shine littafin ba ba wani abu da Allah zai canja subhanahu wataala babu su ba sa tumar Allah ba sa tumar manzon Allah sun san duk abin da Allah ya ce shi ko manzon Allah ya ce shi ko sai ga manzon Allah yayi sun san kawai wannan abin kawai shine daidai wallahi sun san Allah ba zai ci sama manzon Allah ba zai ci har malamai suna musanta sabai suna cewa da misali misali duk da annabi ba zai wannan ba a ce dala tarin ka ne a ce annabi zai ce da sabai ku je ku ɗauko min waccan dala misali malamai suna cewa da sai dai siya mun zalla in mun ɗauko ina za mu aji amma ba za su ce ai ba za ta ɗauko ba in dai da zai ce a ɗauko to sun san za ta ɗauko amma mun yanzu so da yawa ma za a ce annabi ya ce ai kaza yanzu ka zo babin babin askar sai annabi ya ce wanda ya karanta kaza Allah zai yi maka kaza sai ga wani in zai yi ba ya kini a da gwaji zai yi to bari zai mu gwada dole a samu matsala yanzu fa muna cikin al'umma fa da wani yake ji in ya je wani gurin ma nuna shi musulmi wallahi azim yana jin kunya nuna shi musulmi kaga yadda sabai suke kawai ba ruwansu mai isa annabi ya cire mu ba nan ne a gaban ba annabi ya cire to Allah ya cire wace dare to suka cire to kaga wannan shi ke nuna abin da na faɗa da su kawai mu in annabi abu kawai kai kawai shi ke sai dai in wani abu na dalili ya nuna cewa wannan abin ya keɓanci annabin shi kadai to kaga kuma wannan dalili ne nuna haka kamar da Allah yake cewa a a a a wa ma atan in wa ban nafsa lin nabi in arada nabi an yastankiya sai Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin ka kai yanzu ba za ka zo kana zo ce na baka kai na ka ce to shiga daki ba a'a amma nabi alaihi salatu wasalam yana da wannan damar irin auren mace sama da hudu kaga mu iya hudu ne amma annabi mata nawa mata goma sha ɗaya a lokaci ɗaya ya zauna da tara kaga wannan kususiya ce ta annabi alaihi salatu wasalam to in ba irin wannan ba kawai ba za ka ɗauko wani ba annabi ya yi domin abin da yasa ku ina ta yawan wannan maganar akwai ababen da da yawa ake nema a hana musulmi wai sai ya ce kai irin annabi ne ai wannan annabi ne shi kare da ɗauko maganar mani wani sai in kace mani ba sa ba sai ce ai na annabi kai irin na annabi naka ne wannan babu abin da ya cewa wannan ya ce ta manzan Allah babu shi ba abin da ya nuna wannan haka in annabi ya aikata abu ko Allah ya umarni ya aikata baka dalilin cewa kai ba ban da kai sai idan dalili ya nuna haka falamma qaba salatahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar sa qala sai manzon Allah ya ce ma balukum alaitum mi'alakum sai manzon Allah ya tambaye su me yasa ne ku cire takalman ku qalu bari ku ji amsa sai suka ce ka al'aitana alaika fa alqaina li alina ke na amsa isa ibn hajar yace idan idan kai boli ka sa dutse ka dauke ko kai bayan gari ka sa wani abu ka goge ka je kai sallah da Allah ya tambaye alkiyama ne isa ka ce annabi ne ce kai kuma ka tsira dan Allah zai tambaye ka zai tambaye annabi فلنسأل الذين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين ka suka ce ya manzan Allah mun ga ka cire takalman ka ne mun ma muka cire takalman shikenan kaga annabi ce daga kun ga nayi abu sai ku yi ba bai ga musu haka saboda ya san koyi ake da shi shi yasa ake bar rayuwar manzan Allah cike da mai saboda shi Allah ya turo mana shi ne dan mu kwaikwaye shi to sai annabi ya gaya musu abin da isa ya cire din dan su gane cewa ba shari'a bane ana sallah ka cire kalman akwai dalilin da yasa aka ce amma ka bai musu inkarin koyi da shi ba an gane fa qala sai manzo Allah yace inna jibril atani fa akbarani anna fiha qadara yace ni jibril ne ya zo min ya ban labarin cewa akwai kazanta au qala adan wa fi ruwayati khabata da dai abu ɗaya ne bambancin ruwaya jibril ne ya zo min ya gaya min a ƙasan takalmin na akwai kazanta fa alqaitu ma dan haka da shi takalmin nawa a ga wannan sirri kenan idan zaka sanar takalmi inda kazanta sai kai ne kamar yadda hadisin zai faɗa sai ka goge ta to wannan na cin abin da muke rabi da shi kan shi'awa ɗan shi'a rafiza muka ce in dai annabi ya kai matsayin da kazantar ƙasar takalminsa za a aiko jibril ya gaya masa to wannan annabin ne Allah zai kyala kazanta kuma a gidansa ka dinga jifan matarsa da irin wannan bala'i Allah ya tsare sai manzan Allah ya ce fa idza ja ahadukum ila al masjid idan ɗayan ku ya zo masallaci yandurti na alai to ya duba sa fa in ra'a fiha qabaran aw qala adan wa fi riwayatin ukhra khabata idan ya ga kazanta a ƙarƙashin takalmin nasa falyimsahu ma to sai shafi su sai ka goge da ƙasa sai ce wal yusalli fihi ma sai sallar takalmin abu Dawud ya rawaito da hadisin da Ibn kuzaima da hakim hakim kuma ya inganta shi zahabi ya dace shi haka na imamun nawawi shi ma ya inganta hadisin kaga wannan sai ke nuna kenan ashe da zai zama kana cikin sallah sai ka tuna ah ashe hulakka akwai najasa ya zaka kenan sai ka ce ko a malum malin ɗinka ga jamfa a ciki sai ka tuna a malum malin ɗin ashe ɗazu wata yarinya ta yi ma fitsari sai ka cilmi ta kawai ka cigaba da sallar ka ko mace tana goye da yaro sai fitsari a zan da zanin kuma a jikinta yake domin ka san akwai alhamil akwai almahamu yanzu mace tana ɗauke da yaro da nafkin sai ya jajjaba kashi a nafkin din sai ta yanke sallah ba za ta yanke sallah ba a cigaba da sallah yanzu kashi ba a jikinta yake ba a jikin yaro yake amma zan da ta ɗaure yaron kaga wannan a ina yake a jikinta yake to da za ta iya silmiye shi ta aje yaron da zanen ta ci gaba da shallata wannan hadisin ya nuna mana wannan cewa kana idza naza'ahuma wa bahuma an yasari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya cire takalman nan sai na sanya su a hannunsa kamar da faɗa annabi limami ne ko abu da ya rawaita da imamu nisai da ibnu kuzaima da isnadi ingantacce wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku yana sallah ko zai sallah fala ya ba'an alaihi an yaminihi kai ya sanya takalmansa a damansa wala an ya yasarihi haka nan kai ya sanya su a hagunsa fatakunu an yamini ghairihi domin in ya sa a hagunsa sai zama suna da waninsa kaga yanzu kana sallah in ka sa ka a hagu shi kuma nan da gefen ka wannan hagu ita ce ina dinsa ita ce damansa illa Allah ya kuna an ya ahadu sai dai idan ba kowa a abun nasa a can kake karshen sabu ba wanda zai tsaya a abun ka to sai ka yi sadakar ma abu to a ina zai sa sai ce wa ya tsawo ma bainar filai ya sanya takalmar nasa tsakanin kafafuwansa ka ba zai cutar da wannan ba ba zai cutar da wannan ba shi kenan kawai abu dauda ya fitar da hadisin da imamun nasa'i a'a abu dauda da ibn kuzaima da hakim kuma hakim ya inganta shi za a biya da shi shi akarin imamun nawawi ya inganta hadisin sai a salatu alal minbari sallah akan mimbari wa salla sallallahu alaihi wa sallam marratan alal mimbari wani lokaci manzon Allah wani shudi yayi sallah akan mimbari wa fi riwayatin annahu du salatu darajatin a wata ruwaya din mumbarin yana da matattakala uku haka mumbarin manzon matattakala uku mara albani ya yi lamba bari mu karanta me yace ya yi lamba ta hudu ko ha za huwa sunna huwa ta fil bari? an kuna za salata darajatin la'afta ya yace wannan ce sunnar mimbari ya zama matattakala uku ban da sama da uku ya yace wa ziyaratu alaiha bid'atun umawiyya ce kari akan matattakala uku bid'a ce ta daular banu umayya ta fara yin mumbari a yi masa matattakala sama da uku amma na annabi sallallahu alaihi wasallam sa uku ce yace kasiran ma yarudu sab lil qata'i yace su da yawa idan aka yi shi matattakala da yawa sai bujuro sau ya yanke sau an sa mumbari nan misali an sa shi a nan tunda su ba su da irin wannan lokacin da kuke yi haka an sa shi ne wajen liman idan aka yi matattakalar da yawa kaga zai bujiro sawun gaba sai zama yayi me sai ya yanke sau to kaga wannan kuma banna ce yace wal firar min zalika yaj'alu fi zawiyati al-garbiyya min al-masjid al-mihrabi bid'at al ukra yace kuma gudun haka kuma mumbarin aje a yi shi a can zawiya wani dan dan daki da ake yi sa bangaren yamma daga masallaci ko a mihrab irin dan wannan lokacin kenan ya ce don gudun ka a ya zo ya shiga sau na biyu ya eh to ita ma na bidatun ukura wata bid'a ce haka ba haka ce ko haka ba labari ya faɗa ya ce wa ka zalika jalahu murtafi'an fil jidari junubi ka sharifa ya ce haka nan sanya mumbarin ya ce a ainihin bangon a kudu a sanya shi a nan ka sharifa kamar irin baranda ta saman gida din nan kaga mutum ya gida kan yi baranda haka mutum daga sama ya dinga leko kasa ko <laughs> yace yas'al ilaiha bi darajin a dinga hawa kansa da matattakala zai siƙul jidar ya ce dai ya damfar da jikin garu ya ce shi ma na bida ce sai mala yace wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai ce fiye shari'a shiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ayi wata takala nawa uku to to haka mumbaran annabi yake mata takala uku yace fa qama alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsayawa akan mumbar ko ya tsaya akan mumbar fa kabbara manzo Allah ya kabbara akan mimbari wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'ala mimbari mutane suka yi kabbara a bayan manzan Allah shi manzan Allah yana kan mimbari su kuma suna ina kenan suna kasa sun baraka'a wa huwa alaihi sannan manzo Allah ya ruku wa huwa alaihi yana kan mimbari sun barafa'a fa nazala qahqara sannan sai manzo Allah ya dago daga ruku'i fa nazala qahqara sai sakku da baya da baya hatta sajada fi asal minbari haya zama manzo Allah ya zo kasa yi sajada asal minbarin ina ne asal minbarin kasa ba ya wata takalar farko ba a kasa tunda shi ne asali ana aka dora minbarin thumma ada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma fa sana fiha kama sana fi rak'atul ula sai ya aikata a raka'a ta biyu kamar yadda ya aikata a raka'a farko kaga ya yi karatu ya komai sannan ya ruku'i ko ya ɗago sannan kuma ya da baya da baya ya sako ƙasa ya sujjara hatta faraga min akhir salati har sai da ya gama ƙarshen sallarsa sun maqbal ala nasi sai manzo Allah ya fuskanto mutane fa qala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inni sana'tu hadha ni na aikata wannan ne lita'atan bi. don ku yi koyi da ni wani ta'allamu salati kuma don ku koyi sallata kaga dan me annabi wannan sallah ne litta'ali ta'ali isa imran bin hussein ya zo masallaci ko yace inni usalli bikum ma uridu salah usalli bikum kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli yace zan yi sallah amma ba sallah ne ne yayi ba kawai zan muku sallah annabi ne dan ai kenan dan a koya tunda annabi ya bamu kaida sallu kama ra'aytumuni usalli kisa yasa wannan na cikin abin da zai nuna muhimmancin sallah addinin musulunci duk fuskokin sunna guda uku annabi ya koyar da sallah ta hanyoyin su annabi ya koyar da ita da baki kamar hadisin Abu Huraira da waninsa hadisin musi'us sala kaga annabi da baki ya koya masa idza qumta ila salah fa azbigil wudu'a thumma kaza thumma kaza har zuwa ya koya mar raka'a ko kaga da baki kenan sunna qauliyya sannan anan kuma wace irin sunna ce fi'iliyya a aikace ko manzo Allah ya koyar da ita sannan kuma ta qaririyya dan ga Abubakar yi sallah annabi ya bi shi ga Abdurrahman bin Auf yi sallah annabi ya bi shi ga Abubakar yana sallah annabi ya zo zai dawo annabi ya yi mai isharar ci gaba an yi mai kenan an yi takaririn sallar sallarta. ranar kiyama muhimmancin sallah cin addinin musulunci ka nan za ka iya yin wannan baya cin babin riya misali kana da wasu ƴaƴanka ne ko almajiranka ne ko la'alla ma'a abokanka ne kaga ba su iya sallah ba ta hanyar hikima kana gani idan ka tsaya kai sallah sai kalla za su iya gaggarawa ko da ba sallah zaka ba kawai ka in dai da alwalata da ka ko ka tada sallah kai sallah mai kyau a sunanci dan su ga yadda ake yin sallah dan ka san lokacin wajen isarwa da mutane sakon addini lokacin ana ake samun kurakurai wani da baki za a gaya markai yi kaza wani ma wata sai ka bulala kamar ɗanka misali sai ka bulala wani kuma kai ɗin da zaka karantar da shi ɗin kai zaka koma ma yaransa saboda la'alla shekarunsa ko la'alla matsayinsa a gurin ka iyaye ne ko kaza ko kaza yanzu na sai ga baban sai yana kuskure ko babu sai zuwa zai tanta babu fa gaskiya kaza da kuke wallahi ba daidai bane za ta saurare ka tana gani ita ta haifo ka tun kan ka zo take addinin ta riga ka fara addini sai ga al'amura sun rikici amma mutum ya san shi sai ta kanta da'awa da fiqhunta da fiqhunta akwai hanyoyin da ake biya isar da sako kowane mutum da gurgurdan da ake samar da sako in so da yawan lokacin akwai mutumin da in zani masa gyara lokacin ba ma taɓa cimar annabi ya ce kaga dai ƙarshen abu ka ce annabiya ce to amma wallahi muna da yakinin muka ce annabiya ce ba zai karɓa ba saboda kana cewa saboda annabiya ce kai dan izala ne shi ko bai dan izala ba to anan ka ce mar annabiya ce ka ba kanka matsala zaka da yawa akwai mutanen da in za mu musu yara ce musu ce musu ce musu muke baka duba hadari bane ai mai hadari na kala a haka ne haka wala nan da nan ko ka ce mai risala ya ce balle ji ka kawo masa nassin muktasar ka ce ai mai muktasar ka jawo man larabcin muktasar yi ci saboda muktasar a garin nan da daukan sa ake in ka iya muktasar to kai duk duniya ka gama ilimi kowane mutum akwai gwargwaron da ake shigan masa da ainihin tunatarwa da makamantar irin wannan da aka mu fahimci wannan kwarai-kwarai da gaske abubuwa an rikita su da dama wajen irin wannan darin kullum ka kula cewa wanda ya girme ka alal akallan abin da ya fi karshe ya riga ka fara yin addinin musulunci ya riga ka da wannan dole ka kimanta shi ka girmama shi wajen isan masa sako ba ta hanyar rahantara da makamantan irin wayannan ba amma al'umma ba dan adam baya son wannan da wuya ya karɓi abin da kake faɗa to mu dan shiga nan tunda muna da sauran lokaci ko as-sutratu wa wujubaha sutra da kuma wajibcinta malam ya yanke hukunci kenan sanya sutura menene kenan wajibi malam ba ne yanke hukunci sutura da kuma wajibcin sutura ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kifu ƙariban min suturati ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwa kusa da sutura kusa da sutura na bainahu wa bainal jidari thalathata adru'in tsakanin manzan Allah da garu da inda yake tsaye da garu kaga shine sira ko zira'i ibn umar hadisin da annabi sallah a ka'aba ko akwai sittatu amidatin a ciki manzo Allah ya sanya uku a bayansa wayannan kuma ya sanya guda biyu a damansa ɗaya a hagunsa sai zama tsakanin manzon Allah da kuma garu da inda yake tsaye da garu gwargwadon zara'i nawa gwargwadon zara'i kaga ai bai yi nisa da me ba bai yi nisa da sitira din ba kada ka zo za ka yi sallah sitira ka sa ta yi nesa da kai sai ya zama abin da ake gudu kuma ya faru shiwishe shedani da wuce ruwan ta gaban ka sai faru shi isa a imam al-baghawi yake cewa a a isa ba ahli ilmi ad-dunumi min as sitrati da yasa kuna bainahu wa bainaha kadar imkanu sujudi wa kadhalika baina sufuf ko baina safaini yace malamai ma'abuta ilimi sun so mutum ya kusanta sutura gwargwadon me gwargwadon yin zama tsakaninsa da sutura gwargwadon kawai gudun da zai sujjada kamar yadda mu karanta annabi idan yi sujjada inda yake rage mai tsakaninsa da sutura gwargwadon gudun da yar akuya za ta iya wucewa haka yake so ya zama sutura ta zama shi shine gwargwadon yadda in kana tsaye in wani zai wuce za ka iya ne ka iya ishi amma an kai nesa da ita fa sai bai zuwa ga sai kai wani aiki na tafiya da makamantansu sai ce wa kadhalika baina saffaini yace haka nan ma tsakanin sau guda biyu ba a so tsakanin sau da sau yi nisa da yawa kamar da kuma ba a so kuma ya matse da yawa ko ya ma kuma ba a so yi nisa da yawa yace wa ma baina judi sujudi wal jidar mamarasha yace tsakanin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujjada da garu mamarasha gwargwadon gurin wucewar akuya gwargwadon wajen wucewar akuya a wannan a a a a a gwargwadon wucewar a wajen wucewar akuya din nan shi imamu alhafi a kotar waya din da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon inda yake tsayuwa da sutura gwargwadon inda yar karamar akuya za ta wuce shine shi alhafiz ibn hajar sai ya fassara wannan ruwaya da wacce ruwaya sai dai malamai suka ce in aka ɗau wannan ruwaya cewa inda annabi ke tsayuwa tsakaninsa da kuma inda ainihin sutura garu yake gwargwadon da akuya za ta wuce zai samu gudun sujada yasa kaga akwai iskali a wannan magana ta al-hafiz ibn hajar yasa kaulin da yafi shine kaulin imam an-nawawi a inda annabi ke tsayuwa tsakanin annabi da garu zira'i amma inda annabi yake sujjada tsakanin inda ya sa goshinsa da kuma garu ko sutura shine gwargwadon inda ne akuya za ta iya wuce an fahimta ko wannan hadisi a imam bukari na farkon da muka karanta imam bukari ya fitar da shi da imam ahmad na biyun kuma imam bukari da imam muslim wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa la tusalli illa ila sitratin kar kai sallah face zuwa ga sitra ma'ana kar kai sallah face ka sitra sitira a gabanka wala tadau ahadin yamurru bayna yadayka kada ka bar wani mutum ya wuce ta gabanka a yaushe kenan a da ka sa sutura ka sa sutura ga ta sai wani yake nufin ya wuce ta nan ko ta nan ta nan tsakaninka da sutura ko to manzo Allah ya ce kakka bai shi ce fa in aba faltuqatilu idan ya ki yace sai ya wuce kenan ko manzo Allah ya ce faltuqatilu ka yaki shi amma na Isma'il yace al-muqatala ana ay al-mudafa ay fa ba. faba yadika ko faba yadaka ala sadri ka sanya nika kirjinsa ka tare shi ka bar shi wuce ba ana nufin ka yaƙe shi ba ko amma da zai dawo kuma sai ka tunkure shi biyar da na farko kamar yadda Abu sai al Kudari, ruwa cikin sai bukari ta nuna haka lokacin da yaron na ya rasa mafita da zai wuce shi kuma ya sa tara ya zo zai wuce ya hana shi ya zo tunkure shi zai dawo ya mutu tunkure tafi wannan ya kai karasa gurin marwan marwan ya kira shi me ya haɗa ka da ɗan amminka ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka na hadisa shi kenan kawai domin ka'ida shi a sail idan zaka yi iji shi da abu mafi sauki to ba su ka hori wannan dan ta'addan ne ya zo ma amma kai garjeje ne shi kuma iri na ne dan kankani zaka iya kama shi ka ɗaɗɗaure shi to kakka ce za ka rushe shi kama ya ka ɗaure ka aje a gefe kawai in kuma a'a in ka manguje shi shi nan ka gama ta'addancin to kaka ce za ka kashe shi kawai shi kenan sai man Allah ce fa inna ma'hul qarin domin a tare da shi akwai qarin akwai aboki wanda wata ruwayar ta fassara abokin ko waye abokin shaidan. isa ta ruwa ta ce fa innahu shaitan ai fa inna ma'ahu shaitan shi sa suka ce wani irin shaidan ake nufi can da aka ce innahu shaidanu shaidanul ins tun da ya ya shaidanul ins wal jin akwai shaidanun mutane akwai shaidanun aljin saboda ta shaidana din ai siffa ce siffa ce to a tare da shi akwai mai akwai kari ne akwai aboki akwai shaidan shaidan ne ke tunkudo shi dan yayi maka ne dan ya yanke ma sai ya tunkudo shi ibnu kuzaima ya fitar da wannan hadisi din wa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla hadukun ila Turatin, idan ɗayanku yana sallah zuwa ga sutura ya sanya sutura fal yadun ha gaga, sai annabi ce to yanzu kusa da ita yasa muka magana Imam al-Baghawi ko da ce malamai suka ce ana so mutum ya zo kusa da sutura ya la ɗau shaytana alaihi salatu domin kashi dan yake masa sallarsa sai ce me ake nufi dan yake masa sallarsa ta hanyar ya kubutan masa da kushu'in sallar domin lokacin da wani abu ya zo gifta ka sai ya tafi maka da ne da daidai gwargwadon wannan kushu'i din kaga kamar ya fauce ma wani abu na mai kenan na wani abu na ladan sallar ka shine ma'ana kai yanke mai sallar sa shi isa alilu qari rahmatullahi alaihi alilu qari yake cewa wannan ke wannan yake nuna yake yace wannan ke nuna maka cewa idan mutum yana sallah ya sanya sutura to dan baya iya samun damar ya mamaye masa sallah sai masa abinci a cikin ta yace in ma dai gaba ɗaya dan ba zai samu wani rabo a ciki ba in ma a ba zai samu wani sashi na rabo a cikin sallar ba, ko da zai samu wani abu ne to amma ba zai samu duka ba yace gwargwadon gaskiyar mai sallah din wajen fuskantar da Allah ta hanyar kushu'insa da tadabburin karatunsa a ga wannan hadisin ya nuna haka tunda manzala ce ka sanya sutura kan shedan ya yanke maka ko a shekara sutura din tana maganin me kenan tana maganin shedan ya mamaye ka sallaka sai mala albani Allah ya masa rahama cikin asirin sifatin salatin nabi din yake cewa yake ce ba wannan yace wannan hadisin ke nuna maka wato natija ta bin sunnar manzan Allah irin abin da take haifarwa ma'ana abin da bin sunnar manzan Allah ke haifarwa yace duk wanda zai bi sunnar manzan Allah to zai ga alkhairai masu yawan gaske yanzu ka duba sutura ba sunna ba ce kawai ka sa ta kabu sunna sai Allah ya tsare sallah karkashe da wannan karamar natija ce ba karamar natija ba ce Abu Dauda da Barza su fitar da hadisi wa kana ahyanan yataharra salata inda istiwanat allati fi masjidihi wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kirdadan ginshikin da yake cikin masallacin sa zai sallah kamar nan ga amudi ko to in zai sai sai kirdan daidai inda amudi yake sai fuskanci shi sallah dan kar wani ke ta mai sallah amin da sabon manzon Allah idan ka kira sallar magarba kan liman yanzu sai su ringa gagga suna samun ginshiki da masallaci suna sallah dan kar wani ya buta musu sallar su to manzo Allah yake yi wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin salama bin al-aqwa hadisi al-bukhari hadisin ya zo ta hanyar maki bin ibrahim shi kuma daga zid a a a bin abi ubaid mutum na biyu kenan ko bukari malamin sa hadisi shine maki bin ibrahim shi kuma malamin sa shine zid bin abi ubaid shi kuma yace kuntu ati ma'a salama bin al-aqwa na uku kenan ko sahabi yace na zo tare da salama bin aqwa yace fa yusalli inda tsuwa na tallati indal sami yace sai na ga Salama bin Akwa yana sallah daidai ginshikin da yake farfajiyar masallacin yace ba kulti ya aba muslim sai nace ya kai baban muslim ya sike na ya na ga zaka yi sallah ka kirda da sai karanto wannan hadisi yace manzon Allah in zai sallah wani lokaci kan kirda da ginshikin da yake cikin masallaci manzon Allah ya sallah ciki to wannan abin da yasa na kawo muku wannan isnadin wani ɗan abu nake so na faɗa wannan shine alin bukari kun san akwai abin da ke cewa ali akwai nazi haka ne Bukari ali dinsa hadisin bukari ta fuskar israili mafi daukaka shine tsakaninsa da manzon Allah mutum uku kaga a wannan isnadi tsakaninsa da manzon Allah mutum nawa ne Makki bin Ibrahim sai Yazid bin Abi Ubayd sai Salama bin akwa ko sai wa sai manzon Allah wannan shine ali din bukari. nazil din bukari ko mutum goma sha ɗaya ne shine nazil ɗinsa tsakaninsa da manzon Allah mutum goma sha ɗaya to ga ka'ida hadisi ali da nazil wanne ya fi ƙarfi ali ya fi ƙarfi saboda tsakaninsa da annabin bayawa kaga za a fi samun ƙarancin kuskure ko akan wanda mutanen suka yi yawa wannan yana cikin ali na bukari tsakaninsa da annabi mutum uku ibn hajar cikin fitar labari ya ce nazil ɗin bukari ce ni kuma shi ne ali dina ibn hajar mutum sha ɗaya ne ali ɗinsa tsakaninsa da annabi kai ko mutum nawa ne kai ba kama da istinadin ko sai dai ka ce ka kanta a littafi kaza to mal albani ya yi wata lamba makaranta karanta ta sai mu tsaya a nan ya ce kultu an ga gurin ku ya ce wa suturatu la budda min halil imami wal munfarid ya ce sanya sutura dole ce ba makawa ga liman da sallah shi kadai liman in zai mutane sallah shi sai sa sutura a gabansa ko to ana cewa sutura tambaye shi ne za ka iya sanya a gaban ka ko sai ka dan gefe da ita eh a gaban ka ba gefe ba gaban ka tankal eh wani hadisi ne nuna a gaban ka ai wannan bango ne kaddara ba bangon da su karaci a gefenka ku tsaya ku tsaya kun san fa misali mu almajirai ne muke kokarin kwaikwayo sunna ko to kuma ka'ida in kana kwaikwayo sunna ita ita sunna hujja jari ce ba jari hujja ba hujja jari in ka ce a gabanka zai hujja ka in ka ce a gefe mai hujja ka a gabanka abakar mai hujja ka kaga yanzu azantin ka zaka kawo mun ba hujja ba ke na mhm. sai ya sa su tara a gabansa a abu biyu a gefensa yake wannan biyu a damansa ɗaya a hagunsa da garu ya sutura a ka'aba kuma kai bai kamata ce baka ba da amsa ba mai jar yawa yawa a'a tsaya ga aliyu can jazakallah amma ba nan suka ka ba aliyu tuna wani wanda ya fito ya fi na'am in eh, to amma akwai hadisin da ke so aka ya fito a fili dan karre nuna a gaban kararai ce a gaban idza salla ahadukum falyaj'al bayna yadayhi alu katina mithla ne? Shi hadisin da ya kama danka kaga wannan karre ce gaba idan ɗayan ku zai ya sanya misalin kucce su a gabansa ne bayna yadayhi gefe kenan a gabansa hadisin da ake kawo la yasmadu ha samdan abin da yasa na kawo muku wannan magana ku yi hakuri ya shahara a garin nan in za a yi sallah sai ce ba za ka sa sura a gaban ka wani zai kai gefe da ita ni an yi rigima da ni akan wannan sosai in na zo mutane sallah a kai irin kamar kaji wajen wani a baka ta hada za a yi sallah a kai ta gefen ɗauko tanda da tsakiya sallah ta da sallah saboda akwai hadisin cewa wala yasmadu ha samdan bai inganta ba hadisi ne da ifi wannan kwali ne wanda bukari muslim sun fi da shi manzo Allah ce sanya baina yadayhi me baina yadayhi ga wannan hannun ga wannan hannun aka ce ka sa tsakanin su ina kenan kaga gaban ka ke, za ka ba gefe za a kai ta ka wani kai ta gefe wai sai ce wai wasu ma ɗauka suke in kai sa ta gaba wai wai ai uwa ita kake bota waye ce kai umarnin shari'a kai to kaga da liman in liman ne sai sanya ta a gaban sa ko sai ya zama wannan sitirar kalima ta ce ta suwa kenan ta mamu yanzu liman dan shi kuma mamu za a iya wuce ta ina kenan ta gaban ku za a iya saboda hadisin Abdullahi dan Abbasin ko da ya ce a gabaltu alahi mara a canin da an san hadisin da na sani insha Allah to haka nan mai sallah shi kadai shi ma sai ya sa sutura a gaban sa ba za ka yi sallah ba sutura ba ba da ya ce walau fi masjidil kabir ko da a babban masallaci ne ko a nan masallacin za ka yi sallah in dai za ka yi sallah gurin da za a iya wuce to sai ka sassara sai dai in nan kamar nan ka zo ko kuma kamar jikin shi can sai ka sassara ya ce ƙala bin hani ya ce ibn hani ya ce fi masailihi an imam ahmad a cikin mas'aloli tambayoyin da yi wa imam ahmad ya ce ra'ani abu abdullah ya ne imam ahmad ya ce baban abdullahi yana nufin imam ahmad ya gani yawmar wata rana wa ana usalli ina sallah walaysa bayna yadayya sutura ba sutura a gabana wa kuntu ma wa fil masjid al jami yace ina tare shi a masallaci al jami kama ce masallacin juma'a ko fa qala li istatir sai imam Ahmad yace min sutura da wani abin fastatartu bi rajulin yace sai ne sutura da wani mutum za a yi sutura da mutum ba ba irin yadda ake cewa wai ka sallace shi ba duk fa tsoron mutuwa ne ka abu ka sallace shi kaga sai yace sai rajistara da wani mutum kaga wannan magana ta imam ahlus sunna wal jama'a ya nuna cewa kenan ko babban masallaci ne sai an sa ne kenan sai an sa sitira sai dai in ka kaga nan sai nan ya zama ka dan kana nan kaga nan sai ya zama ka qultu mal albani yace fa fi isharatu min al imani yace a wannan magana akwai nuni ishara daga imam ahmad ila annahu la farq fi ittikaz sitirati bainal masjid as-saghir wal kabir zuwa ga cewa ba bambanci wajen rukun tara tsakanin masallaci karami da masallaci babba wa huwa alhaq yace kuma da magana ce gaskiya wa hadha mimma aqalla bihi jamaahirul musallina yace wannan da cikin abin da jumhurin masallaci suka yi watsi da shi min a'immatul masajidi daga limaman masallatai wa gairihim da wani su fi kulli baladin ko fi kulli biladin lati dubtaha kaga adalci yace duk garuruwan da na na kewaya haka na samu abu ayi yi watsi da wannan yace wa minha as-saudiyya yace daga cikin garuruwan da su masu matsi da wannan akwai saudiyya allati utiha li ta tadawafu fiha li awwal marati fi rajab yace na samu dama na je ta zuwa na farko a rajab a wannan shekara ta 1410 hijriya kenan sai ce fa'al ulama yana kan malamai wajibi an yantabihun nasa ilaiha su faɗakar da mutane zuwa yin haka din wa yafuhum alaiha su zaburar da mutane wajen nuna musu muhimmanci su tsara sanya ta wa yubayyinu lahum ahkamaha kuma wajibi ne kan malamai su bayyana mutane hukunce hukunce su tara wa inna tatamil haramain sharifaina aidan sai kuma ya rufe da wannan magana sai kuma ku sani magana sitrafa ya tattaro haramin nan masu tsarki masu girma guda biyu haramin maki da ina da na madina me yasa ya kawo wannan maganar saboda ko hadisi da nuna cewa haram na makka ba sai ka sassura ba dai nuna cewa hadisin bai inganta ba duk da ibn taymiya Allah ya masa rama ya goyi bayan wannan ra'ayi amma hadisin bai inganta ba wannan yasa idan kai duk wanda je aikin haji zai ga abun mamaki za ga musamman mutanen gaba ta tsakiya din nan ba sa karatu gaskiya duk inda muke raina kaba mun fi su zuwa gurin karatu haka za ga suna ana ta wucewa ta gaban suna sallah kai ma kuma te da kake da kokarin buya sai sun wuce ta gaban ka to suna izina da wannan za ga lokacin kai iya kokari tunda ana dawafi musamman ana aiki haji ana cikin dinnan ba za ka sami sallah maqam ibrahim ba za ga suna wani abu sai abu a tattare maka kai sallah wannan kuma zalunci ne an cuci mutane ka je ko ina kai sallah don lokacin za ka zo daidai yan ginshikan na ka maƙe wa gishiki kana sallah dan kawai wuce amma wallahi kawai sai dai ka jini ni fit daga idan karshe karshe sai dai yadda na dinga yi in je jikin garin sai zan yi rukuyi in matso na yi ruku amma Allah duk da haka sai da wani ya zo ya wuce na tare shi ya doce mai yana haza haram haza haram la shai la Allah ya ce mu kyan ina gama sallar sai na ga in tafi gurin sa sai mai sai wuce sai ki ga mun ai hadha har la ba sa na rabbina bayna na ce a ta ga wuce haramun ki ga hadisi da kake hujja da shi hadisi ne bai inganta ba ga wace hadisin abu a abu sai na hadisi ne am ya hada haram da ko ina har ma wasu ka taru da yawa karshe dai su kawai tafi kyale ba za ma a ji kenan haka da haram da ko ina ba ba shari'a ba ta da kai sallah dinga wuce ta gaban ka ko da aikin haji kaji idan ka gama dawafinka to in za ka yi sallah in baka samu makamin ibrahim ba za a iya wucewa ta gaban ka a cikin haram din ko ina ka je kai sallah ka wannan shi ne abin da malamai suka faɗa saboda lokaci sai mu tsaya nan insha Allah sai sati mai zuwa walhamdulillahi rabbil alamin الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان illa ala الظالمين kamar amsa tambaya akwai idacin iyayenmu da suke wannan masallaci wasu ku sun san shi alhaji ibrahim ba farashi ba shi da lafiya yana asibiti a kwanci a fata yan uwa da Allah sanya cikin addu'a Allah bin ya bashi lafiya dukkan su yi masa lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya mana dukkan lorin da suke cikin mu yana kwanci a asibitin da yake nan wajen bata ana kwantar da shi ga wanda dai Allah ya shi ikon zuwa duba shi a ya ce assalamu alaikum zan iya sutura da sanda duk kankantarta insha Allah sati mai zuwa za mu yi magana kan wannan ba duk kankanta za ke sutura da shi Allah kal ya kai sulusai zara sulusai zara bi bisa hukun zara'i inda manzala ce mislin ma'akaratin raha ko ciye siddi ka san siddi na na doki akwai wani dan ishe a bayan sa ko to yace misalin har za mu zo za mu magana ma kan hadisin had insha Allah wannan ya ce ingancin yin tafi a yatsu a shafa ido yayin da ake kiran sallah idan aka ci shi da annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai da wani inganci abin da yake da inganci na shi da annan muhammadan rasulullah kai ma ka ce da annan muhammadan rasulullah wannan shine abin da sunna ta karanta eh ba cewa zaka yi sallallahu alaihi wasallam ba ta addu'a zaka yi ba dan manzala ce za a zalla mu'addin fa kulu mithla ma yaqulu mu'addin sai dai ya zo a hadisin Umar wajen idza ala hayya ala salah hayya ala fala fa kulu la hawla wala quwwata illa billah menene halacce idan liman yana sallah idan ya zo ayar nan alaysa Allah bi ahkamil hakimin na bayan su karanta bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin bi inganta ba bi inganta ba bi inganta ba kuma alhamdulillah ai yanzu kusan ma an dina shi yana magana a wani limamin shi yana yi amma alhamdulillah yanzu an dina amma da ai duk inda za a yi sallah to da an ce alaihi salatu wasallam sai a ruɗe bali wa nahnu ala zalika min ash-shahidin amma yanzu alhamdulillah wato wato wato fa wato Allah ya saka malaman sunna da akai wallahi alazim bayan Allah nan Allah ya karba aikin su sun yi aiki a garin ka je masallacin juma'a a karanta ti'in amma ba da ya ce bale wallahi ranar na san malaman da malaman nan Allah ya saka musu da alkhairi wallahi sun yi aiki zaka bi inganta ba abin da ya tabbata shine sabbi sima rabbikal a'ala ka ce me subhana rabbiyal a'ala sai kuma karshen suratul qiyama ko daidai ina kenan alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mota sai ka ce mi subhanaka fa bala to shi kuma kuskuren da mutane suke yi waye zai fada wanda ya karanta wani lokacin sai ka ji kuma shi kuma wani ya san wannan din to amma ba shi ne ba shi ya karatun ba da mai ya ce sai su bar ala sai ka ji ce wani rajiyar ala ko kuma karanta karshen kiyama din sai ka ji su ka kafa bala a'a za mu zo hadisi zaga shi annabin da ya karatun shi yake fada daga in kai da liman sai ka fada ko kuma kai kake sallah kai kaɗai karanta nan to sai ka faɗa amma shi wannan bai ma inganta ba na suratul tin bai inganta ba amma kuma mace ka je kai faɗa da shi ba kuma wannan ba zai hana ka bi sallah ba dan ya halatta ba dan bid'a sallah matakar bid'a ba ta kai shi zuwa kafirci ba irin wanda zai ce misali komai Allah ne misali ko zai dinga ganin cewa akwai wani wanda Allah ke tattara masa aikin sa baki daya shi shekewa Allah aikin duk irin wannan ba za bi sallah ba amma dan sabanin irin wannan za a bi sallah haka nan dai yan kurakurai irin wannan ko misali kamar fatiha da yake yawan tambaya za a ce liman yana cewa bai iya fatiha ba akwai iya fatiha da za a iya bin liman rashin iya da za a iya bin liman sallah domin akwai rashin iya wadda kai ne da kai karatu ga gane ba iya akwai kuma rashin iya wadda gaba ɗaya ta ɓata ma'anar sallah yanzu misali zai ce sara ɗan lazina ana amtu alaihim kaga ba za a bi wannan sallah ba ba za a bi sallah ba amma dai irin kurakuran da ba su taka ma'ana ba yanzu kamar ba ne yake mata faɗa ba yake cewa wala dalil maimakon do yace ba za a iya musu sallah malamai su saboda wannan mafitar su kusan iri ɗaya ce wasu ba suna cewa koyi mata faɗar da yace wala dali suka ce saboda wannan harafin ba mai shi sai wa sai larabawa sai larabawa haka ba kowane kuskure bane za a ce ba za a ba za a ci ba za a mutum sallah ba menene haka ce idan ana addu'a idan aka karanta tabbat yada ake buga a ƙasa haka suka kirkiro kayan su suke buga kawai shi amma ba shari'a ce ta ce a yayi a buga a ƙasa ba eh, addu'a ce ta roƙon ruwa ruwaya ta zo annabi alaihi salatu wasalam ya kifa hannunsa shi ma ba buga haka ce yayi ba shi yasa su malamai suke ganin addu'an neman yayi bala'i a kifa hannu shi ma ba duka ne suka faɗi haka ba kaga ba bugawa yi ba kuma addu'a roƙon ruwa ne annabi ne haka haka wani wasu abubuwa ne kawai da mutane suka ba nan muka yi ta buga tan ba me ya faru da aka ta buga tan ba na bude ba. Allah ya samu dace mu dai gane cewa kawai bin sunna bin shari'a shine mafita a rayuwa kawai ka ba abin da Allah ya ce ya kuma ka tsaya iya yin ka kama umar kuma tun a karatun preliminary ka karanta wannan ce waya kifa inda amuri a ga haka ka gaya wani yana da kai waya kifa inda amuri sai ga mutum ya sak saboda yanzu ya san wai kai ba dan wani gari bane to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk